بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه karatu da muke na kitabu na littafin misbahu salik yau za mu yi darasi na goma sha biyu insha Allah a darasin da ya gabata mun tsaya inda malam yake jero mana darajojin mutane ɗaya bayan ɗaya daga waɗannan sai waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin mutane daraja sannan annabi Ibrahim sannan annabi Musa alaihi da annabi Nuhu da annabi isa alaihi salatu wassalam wannan su ne ulul azmi sannan sai manzanni su biyo bayan su sai annabawa sannan sai mala'iku keɓantattu kamar jibril da mika'il da israfil da mala'ikan mutuwa sannan sai abubakar siddiqu sannan umar sannan Usman sannan Aliyu sannan sai sauran al'ashara al-mubashsharuna bil janna wanda khulafa'ur rashidun guda fudun nan suna daga cikinsu Abubakar da Umar da Usmanu da Ali sannan sai sauran guda wato shidan su abdurrahman bin auf zubairu bin awam da sa'ad bin abi waqqas da talhatu bin ubaidillah da sa'id bin zaid da abu ubaida amir bin jarrah Wani su al'ashara an mubashsharuna bil janna a cikin sahabbai su suka fi kowanne daraja saboda an musu albishir da aljanna a lokaci guda kuma suna raye tun a duniya kan su mutu suna da garanti tabbas cewa su ‘yan aljanna ne tun ba su bar duniya ba To sannan su ma sauran sahabban kuma wasu sun fi wasu daraja bayan wa'annan to ne ma ne yace fa ahlu badrin fa uhud fal bai'a fa sa'irul ashabi thumma al umma wa fi nisa'i maryam fa zahara fa ibnatu siddiq ba'd al kubra yace fa ahlu badrin masu bin su a daraja sune wato mutanen badar sune ahlu badrin waɗanda suka je yaƙin yaƙin badar yaƙin badar an yi shi a shekara ta biyu wato bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da ake madina babu yaƙi sai dai haƙuri kafirai na duka na zagi na tsangoma na walaƙanci amma ubangiji ta'ala yana ba muminai haƙuri ne hassan da aka dawo garin madina sannan ubangiji ta ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wadanda ake yakan nan an musu izini su rama za su iya ramawa kuma Allah zai taimake su daga nan aka shar'anta yaki an yi wasu kananan yakoka kafin badar daga lokacin da aka ba da izinin ayyaki to amma badar babban yaƙi ne babu yaƙin da ya fi shi a cikin yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi a shekara ta biyu sannan kuma badar wani gari ne kusa da madina wani gari ne kusa da wato garin madina idan ka miƙa hanyar makka amma hanyar da ba hanyar yanzu ba da ta badar ake bi kafin a je makka amma yanzu kuma an tsaga wata hanya wanda ba sai an bi badar din wanda tana ainihin kafin yambo suna wani gari ake ce masa yambo wannan garin shine ake cewa badar to yakin an yi shi a bayan garin badar a bayan garin badar aka yi wannan yakin su kuma sahabbai da suka yi shahada an binne su a cikin garin badar ko kuma a ce garin badar din yanzu ya iso su don sahabi idan sun yi shahada akan binne su a inda suka yi shahada to wannan yakin babban yaki ne wanda kuma yana da falala mai girma yaƙi ne wanda ya riba wato reni tsakanin musulmi da kafirai yaƙi ne wanda ya ɗaukaka addinin musulunci kuma ya sa musulmi suka zama abun tsoro a idon kafirai kuma yakin an kashe kafirai guda saba'in an ribato mutum saba'in kusan duk manya-manyan kafirai ƙureshawa an kashe su ne a wannan yakin sai dai wanda bai je ba ko wanda ya mutu kafin ya je wannan wato kafin a shar'anta wannan yaƙi to duk mutumin da ya je wannan yaƙin na badar yana da wata falala fiye da sauran wato sahabbai kuma shi wannan yakin ba an je shi da shirin babban yaki bane sai zama babban yaki don sahabbai ɗari uku da goma sha uku ne sun je ne su tare fatake yan kaɗan fataken wanda abu sufyan yake jagoranta a kwace abun da suka zo da shi wato ainihin daga sham ko kuma daga makka za su tafi sham saboda sun kwace wa musulmi dukiyoyinsu a garin makka su ma su rama to kuma sai abun ya zama wato babban yaƙi su kuma suka yi runduna mutum dubu suka zo za su yaƙi wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala sai ya taimaki sahabbai da mala'iku aka ci galban kafurai wato ainihin a wannan yaƙi amma ba don taimakon Allah subhanahu wataala ba kafurai su sun zo da shirin yaƙi ne kuma adadin su ya ninninka na musulmi su ko musulmi ba su zo da shirin yaƙi ba shi yasa da yawa daga cikin sahabbai ma wasu ba su halarci yaƙin badar ba to amma yakin ya kama su lokacin da za a yi yakin aka tabbatar kafurai sun zo za a gwabza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shawarci sahabbansa shin wannan yakin a yi shi ne ko kuma a koma gida saboda ba an zo da shirin yaki ne. babu makamai sosai babu abun hawa wadatattu shikenan sauran sahabbai dukkanin su suka ce a gwabza yaki manzo Allah ya ta faɗa muhajirin suna cewa ayi yaki to amma ansar ba su ce komai ba daga ba su ma ansar din suka yi bayani wato sahabban madina suka ce watakila manzala sun yana ta tambayar nan bai ji mun ba da ansa bane shi yake sa yake ta tambayan ayyakin ko ka to daga baya abin nan suka yi magana suka ce su kan idan ya ce su kutsa wannan ruwan ma cikin wannan kurin za su kutsa duk abin da zai umurce su ya umurce su da shi a je a yi wannan yakin babu gudu babu jada ba suka ce ba za su gaya masa irin amsar da banu Isra'il suka gaya wa annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya nemi a tafi baitul maqdis zaki cewa da suka je suka hango suka ga manya manyan kafirai ba za su iya ba cewa suka yi izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'id ka tafi kai da ka ku yaki mu kan muna zaune a nan ba za mu je yaki ba sai sabai ansara suka ce ya rasulullahi mu ba za mu gaya maka irin wannan amsan ba sai dai mu abin da za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ka je kai da ubangijinka ku yaki muna tare da ku mu ma za mu tare da ku shikenan manzo Allah sama yasa suka aka shirya yaki aka shirya ainihin wato sahu su ma kafirai sun yi sahun su manzo Allah sama yana zaune a karkashin wata rumfa shi da Abubakar sai gingidi ya kama shi a sai an masa wahayi ne da ya farka sai yake gaya wa Abubakar cewa haza jibrilu wa ala sama'ihun naqau ga jibrilu yana zuwa a bayansa akwai kura tare da dawakai da mala'iku za su zo su taimaka a wajen yaki yace abubakar kai albishir abubakar kai murna shikenan daga nan manzala sama ya ba su oke cewa su kama gwabza yaki shikenan aka kama gwabza yaki kuwa kafurai suka taya musulmi suka dinga ainihin wato sare wuyan kafurai in ka kai takumin ka zaka sare kafuri sai ka ga wuyansa ta faɗi wato sa abin nan mala'ika ya riga ka sare wuyansa sannan manzala sa ya ɗauki ƙasa ya cika hannunsa da ya watsa musu gaba ɗaya sai idon su ya cika da ƙasa ya zama ba sa iya gani suka ɗimauci kamar da Allah ta'ala ke cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ba kai kai ba ubangiji ta'ala ne wannan jifa ne na aka rusa su suka gudu shaitan da da yake rudin su ya zo a suran suraqatu bin malik yana cewa su Abuja jahal shi zai taimake su kada su gudu kada su ja da baya daga baya da ya gama layuku sai ya ruga da gudu ina cewa inni arama ma la tarawna inni akhafullah ni na ga abin da baku gani ba ina tsoron Allah subhanahu wataala suna cewa ina zaka je abin nan suraqatu yana cewa a'a na ga abun da baku gani ba ina roƙon Allah ina tsoron Allah subhanahu wataala ma'ana ba yana tsoron Allah irin tsoro na takawa ba yana tsoron kada Allah ya halakar da shi a wannan ranan ina tsammanin alkiyama ne za ta tashi a wannan ranar saboda an masa alkawari sai an zo tashi alkiyama za a halakar da shi to da aka yana tsoron ko sa ne yanzu suna ta kama shi suna kiransa har ya je faɗa cikin ruwa to shi ya gani amma su ba su ga mala'ikun ba a lokaci amma daga baya sun gani to wannan tarihin tarihinsa yana da yawa watakila wata ran mun taɓa yi kuma wata ran za maimaita daga farkonsa har sa. wannan yaƙin yana da mahimmanci kwarai da gaske shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa waɗanda suka je yakin daraja ya fifita su akan sauran sahabbai wanda bai je yakin ba daga cikin sahabbai shi ma yana nuna damuwarsa me yasa bai je yakin ba ya damu sosai shi yasa idan aka zo tarihin sahabi wani dan wani jikan wani aka faɗi falansa sai a ce wa huwa batariyun, ma'ana ya je yakin badar saboda wata falala ne kuma mai girma hadisi ya tabbata a bukhari da muslim sayyidina ali radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi da shi da zubairu da miqdad wato su je wajen wani kori da ake ce masa rawdatu khan yace ku je wannan kori, akwai wata mata a tare da ita akwai wasiƙa ku karɓo wannan wasiƙa wato wasiƙan hatib bin abi balta ne, ya rubuta wa kafirai ya tura musu ya rubuta kafirin makka qurayshawa mushrikai ya tura musu cewa manzala sa sama dai zo ya yake su to yaƙi kuma ba a son a faɗi sirrin yaƙi duk wanda ya faɗi sirrin yaƙi in dai ba wato ya ji yaƙin badar ba za a tume shi da munafurci sakina munafuki ne ina son a ci galba akan musulmi ne shikenan da suka zo wajen wannan matan su uku suka ce ta bada wasiƙan da aka bata ta ce ita ba wani wasiƙan da aka bata suka dudduba kayayyakinta ba su ga komai ba har sun juya za su tafi sai na ale ce a'a manzala sallama yayi gaskiya kin yi ƙarya tunda manzala sama ya ce akwai wasiƙan nan a tare da ita to tabbas akwai sai suka dawo suka ce mata la tukhrijin alkitaba aw la tulqiyan siyama ko ki fitar da wannan wasiƙan ko kuma mu miki tsirara wata riwayan la ujar aula dan naki ko mu miki tsirara duk ma'anar su shikenan wannan matan daga nan da ta tabbatar da gaske ne za a mata tsirara shikenan sai ta kama kunce gashin kitsonta tana kunce gashi sai gashi ta fitar da wasiƙa a cikin kitsonta a sai a nan ne ta ɓoye. shi kenan suka karɓo wasiƙa suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka buɗe aka karanta sai gashi min hadib bin abi balta'ata ila mushriki daga hadib dan abi balta'ata zuwa ga mushrikan makka yana ba su labarin abin da za a yi na yakan su wato sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abun idan mutum ya yi shi hukuncin sa hukuncin kisa ne kuma ana tuhumansa cewa munafiki to a lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu sai yake cewa da'ani adribu adribu unuqa hadha almunafiq ya rasul yace ya rasulullahi ka barni in bugi wuyan wannan munafiki munafiki ne ka barni in sare wuyansa ma'ana in kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce masa la innahu qad badran وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر وقال لهم اسألوا ما شئتم فقد غفرت لكم ويتي أي بزي يوبا يتي أي ياتي ياكم بدر إن جمع صلى الله عليه وسلم هذا يزوم منافقي هذا يزوم منافقي بون يجي ياكم بدر يجي ياكم بدر kuma Ubangiji ta'ala ya yi tsinkaye a cikin zukatan wato yaƙin wanda suka je yaƙin badar wataƙila ya ce musu ku je ku aikata duk abin da kuka ga dama na gafarta muku Ka da wannan hadisin malai suka kafa dalili Allah ya gafarta dukkan wanda suka je yakin Badar gaba da. Mutum da ya je yakin Badar ba zai zama munafuki ba. Shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi sai yake tambayan hadin me yasa kai wannan abu? Yace ya Rasulullah kar amin gaggawa yace me yasa kai yace ni ba yi wannan don munafurci ba ne ko kuma nayi ridda bayan na zama mumini ba. yace duk sahabbanka da suka kauro daga makka suka zo madina suna da yan uwansu danginsu da suke kare musu iyalansu da dukiyarsu ni kuma bani da kowa to sai na yi haka na tura musu wasiƙa wataƙila wannan ya sa in samu shiga a wurinsu ta yadda za su kare min iyalaina da dukiyata ba za su ainihin taɓa mini su ya ce shi sa na yi haka ce amma wallahi ba na yi haka ne don munafurci ba ko don a ce na ko kuma na yi rida bayan na zama musulmi ya faɗi wannan maganar manzala sa sai ya ce masa sadaqta kai gaskiya gaskiya ne ba munafurci wani shikenan sai Allah ta'ala ya saukar da aya ya allazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya kuwa wadanda kai imani kar ku riki makiyana da makiyanku masoya sai aka yi kashe di kuma kar ya zama kuma ka ka alaka kai da kafurai alaƙa irin ta soyayya sai aka hana wato haɗi bin abi balda ata ya sake yin irin wannan aikin da kuma kowane irin mumini sannan a nan ubangiji ta'ala ya tabbatar masa da imanin sai ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwa aduwwa ya ku waɗanda kuka yi imani bai ce ya ayyuhal munafiquna ba inda ya zama munafuki da sababin wannan da sai a ce ya kai ya ku munafukai kada ku yi kaza wannan sai ƙara tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya gaskanta hadi bin abi balta ata a kansa na cewa wai yayi haka don munafurci ba wannan hadisi yana nuna maka matsayin wato ainihin mutanen badar wanda suka da yakin badar shi yasa ya zama a cikin sahabbai in ka cire mutum goma da aka musu albishir da aljanna to wanda suka je yakin badar su suke bin su a daraja sannan sai fa uhud sai wanda suka je yakin uhud wanda suka je yakin uhud kuma lokacin da aka ci galba akan kafirai a yakin badar sai kafirai suka je suka yi taron dangi suka ce shawa suka ce sai sun zo sun rama abin da aka musu a badar za su zo su afkawa sahabbai a cikin garin Madina wannan kuma ya faru a shekara ta uku wato shekaran da ta biyo ba ba an yakin bada da suka zo har suka kusan shiga Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin cewa suna zuwa sai ke shawartan sahabbansa menene shawaran ku me kuke gani mu zauna a garin Madina mu abun nan mu shiga kororo kororo loko loko mu laɓe tare da makami duk kafirin da ya shigo mu buge shi ko mu fita bayan gari mu je mu tare su to galibin sahabbai sai suka ce a fita bayan gari a je a tare su musamman wayanda da basu ga yakin badar ba suka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da muke jiransa muna jiran ya zo ranar da muke neman ta zo kenan kuma ta zo kuma mu zauna a gida suka ce ba magana zama gida saboda suna jin haushin ba a yakin badar tare da su shikenan duk manyan sabai suka ba da shawaran a fita kawai amma munafukai kuma irin su abdullahi bin ubay bin salul su kuma suka ba da shawaran a zauna a gida kawai a zauna a makale a gida to kaga idan a cikin gari za a yakin ai mutum zai zauna a gidansa a ɗakin sai kulle ba san ya fito ko bai fito sai suka ba da wannan shawaran to sai manzo Allah sama ya dauki shawaran waɗanda suka ce a je yaki din sai ya je ya sanya rigan yakin sa sulki wato rigan karfe ta yaki ya je yana shirin yaki sai wani daga cikin sahabbai ya ce to karfa an tilasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fita ne bai ga daman ya fita ba aka tilasta masa ya fita nan magana sa sama sai ya zo sai suka ce ya rasulullahi mu kan duk abin da ka gani shine kar ya zama da mun takura maka ba so kake ka fita ba sannan kuma mun saka ka fita yaki nan daga nan manzala sa ke ce sai ke ce musu ai ba zai yiwu ga annabin Allah an yalbasa la'ama'ahu hatta ya qadi Allah bainahu wa bain aduwi bai wa wa manzon Allah wato annabin Allah ya daura rigan yaƙinsa ya sa ta a jikinsa sannan kuma ya cire ta Allah bai yi hukunci tsakaninsa da makiyansa wato ba dama ya cire wannan rigan sai an gwabza yakin kawai saboda haka kenan ba magana mu shawara ta kare tun da manzon Allah sallallahu wasallam ya sa rigan yaki sai dai a je a gwabza yaki kawai yanzu abun da ya rage kenan to shikenan sai aka ce a tafi yaki aka tafi wannan yaki mutum dubu daya aka fita yaki kafurai kuma su dubu uku to da aka tafi yaki ana hanya aka tsaya wani wuri da ake ce masa shekhan kafin a je uhudu ana ta ware waɗanda suka kai a yaƙi da su ana ta cire yara su kuma ana mai da su gira irin su abdullahi bin umar to a lokacin munafukai sai suka hango kafurai wato adadinsu yana da yawa ya zarta na musulmi kuma suna da ƙarfi makamai na yaƙi wanda suka fi na musulmi daga nan abdullahi bin ubay bin salu shugaban munafukai sai kama kamfe din mutane yana cewa wai wannan yaƙin fa an tilasta manzon Allah ne aka fita ba ma a son ransa bane to akan me zamu je mu kashe kanmu shi kansa zaman zalama a dole zai tafi akan me zamu je mu kashe kanmu sai dinga kamfe din yan uwansa munafukai sai da ya kwashi mutum 300 ya juya da su Madina mutum 300 aka bar manzala sama da mutum 700 kai daga cikin muna muminin ma wasu har sun bi wannan ra'ayin sun kama hanyar Madina sai suka Allah ta'ala musu gidar dogo suka fahimci cewa fa wannan mutumin fa munafuki ne sai suka juyo kawai suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin haka nan ko aka je aka gwabza yaƙin aka yaƙi ɗin wanda da farko an yi nasara saboda manzala Salama ya aje rumad mutum dubu hamsin a jabalin rumad wato wani dutse karami da ke gaban dutsen uhud yace ku tsare mana baya duk wanda ya fito ta nan kuma ruwan kibiya shi kuma Khalid bin Wali yana jagorantar kafurai mutum biyu da dawakai su ne ta baya shikenan duk wanda zai zo ta bana masa ruwan kibiya sai aka je aka ci galba kan kafirai suka kama gudu aka kama ɗiban ganima to su kuma wayanda suke kan jabalin ruman mutum hamsin dinnan sai suka ce to ai riga an ci nasara mu je mu ɗebi ganima abdullahi bin jubair yana ce musu a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya ce ko an yi nasara ko su suka yi nasara ko mu muka yi nasara kar mu bar wannan wuri so suka ce ah to an yi nasara kuma me za mu tsaya mu yi nan sai suka watse suka tafi ɗiban ganima Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba shi kuma ya zagayo da rundunansa ya zo ya jira akan wayannan ya kashe mutum shida ne kawai suka rage ya kashe su da ya jira akan sahabbai ta baya shikenan sahabbai suka ji kawai ana ta harbin su ko ta ina ana ta harbi ko ina gaba ɗaya aka kiɗi mai aka kama gudu har aka dinga cewa manzala sa sama ma an kashe shi shi ya dinga yadawa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da aka aka fasa manzala sallama kai aka karya masa haƙorinsa da min duka abin nan eh, Talhatu bin Ubaidillah shi yake kare manzala sallama aka dinga dukansa har sai da hannunsa ya shanye saboda kariya ko ina jikinsa duka ne sai na Abubakar yake cewa Talhatu bin Ubaidillah ya kwashi ladan yakin hudu gaba ɗaya don shi ya tsaya gaggan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya gwammace a kashe shi aka a kashe manzo Allah sassa wasu saka sabai galibi sun kidime wasu har sun koma ma garin Madina saboda kidimewa to manzo Allah sassa yake cewa man sarrahu an yanzura ila shahidin yanshi fil ardi duniya dunya falyanzur ila talhat bin ubayd duk wanda yake son ya ga shahidi yana tafiya a duniya shahidin da bai rasu ba yana yawo a duniya to ga duba talhat bin ubaydillah bai mutu a yakin ba bai yi shahada ba amma shahidi ne tare cewa ba kashe shi a yakin ba haka fa haka kidi me manzo Allah sama ya cewa halumma ilayya ana rasulullah halumma ilayya ku taho wuri na ku taho sannan sahabbai suka ji muryar manzo Allah sallallahu alaihi suka dinga dawowa amma da kan an rude sai dai wannan yazo ya ce baka ji an kashe manzo Allah sallallahu alaihi kowa jikin sa ya sanye kuma Anas bin Nadir ya zo wajen wasu sahabbai suka ce an kashe manzo Allah ya ce ah to tunda an kashe manzo Allah wani tsayuwa za a yi ku zo mu tafi ku mu fa namutu ala ma mata alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku tashi mu ma mu je mu mutu akan abin manzo Allah ya mutu akan sa shikenan ya shiga ya dinga dukan kafirai ya zo ya samu Sa'ad bin Rabi yana cewa ya Sa'ad aljannatu wara udu fa inni ajidu rihaha yace Sa'adu ga aljanna a bayan dutsen udu ina jin kanshin aljanna yaje ya shiga yana kashe kafirai yana dukan su har suka kwantar da shi suka kashe shi yayi shahada aka kasa gane wannan gawar wane ne saboda sara da suka da mashi sai yar uwarsa ne ta zo ta duba yatsunsa ta ce wannan yatsun Anas bin Nadir ne yatsun dan uwana ne wani sannan aka gane ma cewa gawarsa ne ko ta ina sara kawai da suka a jikinsa shikenan kaga wannan kan yayi shahada ya samu rabu to daga baya kuma da aka dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa da sabai hankali aka sake tinkaran kafirai kuma sannan aka sake koransu lokacin kuma sai da sahabbai mutum saba'in suka yi shahada shi yasa kafiran suke cewa sun rama abin da aka musu a Uhud an kashe musu 70 a Uhud abin nan a Badar kai sun rama abin da aka musu a Badar an kashe musu 70 a Badar su ma sun kashe 70 a yakin Uhud amma sai na Umar ya ce laysa sawa'a qatlana fil jannati wa qatlakum fil nar ba daidai bane mu inda aka kashe namu suna aljanna ko kuma naku da aka kashe suna wutar jahannam suna wutar jahannam don lokacin da aka kashe kafurai manya-manya aka jefa su a cikin wata rijiya a yakin Badar manzala sa sama ya zo ya yi magana da su tun da ya kira sunan su ɗaya bayan ɗaya manya manyan kafirai ya wani dan wani ya wani dan wani ya wani dan wani sannan ce musu inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqq fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqq muka abinda Allah mana alƙawari na nasara akan kafirai mun gani ko kuma alƙawarin da aka yi cewa za a rusa ku za a jefa ku a wutan jahannama ku yan wuta ne kun ga wannan alƙawarin manzo Allah yana tambayan su sai na umar ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaifa tukallimu ajasadan la arwaha fiha ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya za kai magana da jikin da babu rai zai baka amsa ne yana jin ka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma antum bi asma'a minhum walakinnahum la Ya yace ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba suna ji sai dai amsa ne ba za su iya bayarwa ba kaga suna jin abin da manzo Allah ya ga musu kaga wuta suka tafi su in wuta ne sabai kuma sun tafi wanda suka yi shahada sun tafi wato ainihin aljanna daga cikin su akwai shugaban shahidan shine Hamzatu bin Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in akwai wani abu da yafi komi daga hankali a yakin Uhudu shine kashe Hamza da akai kashe Hamza da akai wato zaki ne yayi barna ya musu barna sosai a yakin Uhudu amma a ƙarshe kuma wato aka kashe shi masu mai siffanta yakin sai ke cewa kamar zaki ne yana jin yunwa a sake shi a garken dabbobi wato a garken tumaki ga garken tumaki ga zaki nan an ɗaure shi an hana shi cin abinci kwana da kwanaki yana jin yunwa sai a sake shi don Allah in ya jira akan tumakin nan ya kake tamani kalmashe su zai dinga yi kawai to haka Hamza ya dinga sufa yana tsalle yana kalmashe kafur amma a ƙarshe wani bawa ne aka bashi washu bin har aka bashi kwangila ya kashe shi ya lallaba ya fake shi ta inda ba a ganin sai harbe shi da kibiya abin nan da mashi har ya rasu wannan shi fi daga hankali a yakin uhud shi yasa hasan bin sabi yana cewa abin nan bakat aini fa bukaha wa ma yughni al buka'u wa al ala asad al ilahi gadata qalu a hamzatu zakum ar rajul al qatil usiba al muslimuna bihi jami'an hunaka wa qad usiba bihi ar rasul sallallahu alaihi wasallam yace ido na yayi kuka ya kamata a safiyan da aka ce an kashe zakin Allah aka ce hamza shine aka kashe an kashe hamza ya yi sahada ce ido na ya kuka kuma wannan mutuwan hamza ya girgiza kowa da kowa daga cikin sahabbai kuma ya girgiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan a takaice shine yaƙin Uhud wanda duk wanda ya je wannan yaƙin yana da falala kuma akan sauran sahabbai sai dai idan mutum ya je yaƙin Badar yaƙin Badar shine ya ya fi shi daraja Uhudu kuma wani dutse ne a abin nan a garin Madina sanannen dutse duk wanda ya je aikin haji ko umra ya ziyarce shi ya ga dutse yanzu har ya shiga cikin garin Madina ma don bayan Uhudun ma akwai su anguwanni a Madina din sannan mala yace fal bai'a sai kuma inda suka yi bai'atu ridwan wato ahlul bai'a su suke bin sahabban da suka je yakin Uhud ko baka je in baka je Uhud baka je bai'a wato bai'atu ridwan kana da daraja wanda ta kara sauran sabai wanda ba su je wato wannan bai ba a wato shine sulhul hudaibiya lokacin da mazala sa sama yi mafarki ya ce ainihin zai je ya yi umra ya gani a mafarki ya gaya sahabbai sai aka ce to a shirya a tafi aka kama shirin za a tafi wato umran wannan ya faru a shekara ta shida bayan hijira sai aka ja ga kafurai annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya kafa runduna ya taho da runduna zai zo ya yake su haka aka ga mushrikan makka sai suka ce to ba su bashe shiga ba da yazo ko aka hana shi shiga shi da sahabbansa shikenan ya aika a gaya musu cewa shi ba ya zo yaƙi ba ne ya mutane da suke cikin hirami sun yi harama tun daga zulhulaifa a ce kuma wai an zo yaƙi ne Ke sa wayan da aka turo su zo su duba a bayan gari shin manzon Allah sassama shi da sahabbansa sun zo yaƙi ne ko ba yaƙi ba aka turo su su zo su duba to a lokacin da suka zo da su duba ɗi, mazala sa sama sai sa sahabbai don an gaya masa za su zo Ya ce da zaran sun zo gaba ɗayan ku ku tashi ku dinga yin talbiya tare da ainihin ihramin suna fiskanto su da aka wakilto daga cikin kafurai suna fiskanto musulmi gaba ɗaya musulmi suka tashi suka kama labbaik Allahumma labbai labbaik kala sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika kala. kuma da ihramin su da komai wannan shi yake nuna za su tafi umra ne ba yaki bane mai yaki ka ai damara zai iya sa sulke ya sa rigan karfe da garkuwa a hannunsa da makami ya fita amma duk da haka suka ce to ai idan muka bar su suka je umran nan kafurai wato mutane larabawa na gefe gefe za su ce Muhammadu ya fi karfin Qurayshawa ya je ya shiga Makka ya umra ya fita ko da haka bai zai je ba sai dai ya koma manzo Allah sai ya tura musu sayyidina Usman ya je ya gaya musu cewa shi fa ba ya zo yaƙi ba ne ya zo ne ya je ya umra su bashi ya je ya umra su to da aka tura sai na Uthman kawai shi kenan shaidan sai ya zo sai ya ce ai sai na Uthman an kashe shi mutanen Makka sun kashe sai na Uthman kuma a ka'ida na yaƙi ba a kashe dan aiki to wannan abu sai ɗaga daga sahabbai hankali ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali a sai kururuwan shaidan ne ba a kashe shi aka ce an kashe Usman to da ana cewa a je a gwauza yakin ana kwantarwa da mutane hankali to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai su zo su masa mubaya'a za a shiga garin makka ko da za a kare tunda suka kashe usman shikenan kowa sai ya zo ya yi masa mubaya'a ya haɗa hannu da shi ya ɗau alƙawarin ya ba da ransa za a shiga makka a haka aka dinga zuwa ɗaya bayan ɗaya a karkashin wata bishiya ana yin wannan mubaya'an wannan ya zo ya yi hannu da manzara sa sama a matsayin ya ɗau alkawari har aka gama sai sayyidina usman da baya nan manzala sai sama ya dauki hannunsa na hagu ya tsora akan dama yace nayi wa sayyidina usman to ana nan a haka fa za a je a gobza ko za a mutu ne sai ga sayyidina usman ya bullo kawai a sai kururuwan shedan ne Sai na usman ya zai ce ba gashi nan lafiyar sa kalam sun ce je ya umran ma shi kadai amma ba za a bar manzala sai sama ba yace shi kuma in ba da manzon Allah ba zai je ba ya dawo sai aka ga mar to ai an yi mubaya'a an yi hannu da manzala sa sama cewa za a je a yaƙi ya ce amma kai an maka na kai ce a'a ni ma zan yi da kaina ya je miƙa manzala sa sulma hannu ya yi mubaya'a da shi to wannan mubaya'an sai ta zama daraja shi sa ake ce mata bai'atu ridwan bai'a na yarda wato Allah ya yarda da wa'inda suka yi haka saboda ubangiji ta ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da mu'minai a lokacin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya kaga su dubu ɗaya da ɗari hudu musulmi dukkanin su ubangiji ta alaci ya yarda da su gaba su. to duk wanda yayi wannan bai'an yana da daraja kuma wanda ta tsara wanda bai je wannan bai'an ba sai dai in ya je badar ko kuma ya je yakin uhud shikenan daga nan sahal suhail kai ko sahal shikenan suhail sai ya dauko suhail sunansa sai ya dauko ainihin abun nan sako na kafurai ya tafi wajen manzala sa sama a matsayinsa na dan aike shi ma ba za ta ba. cewa a yi sulhu a yi sulhu kawai ku koma babu yaƙi aka kawo sharuɗai na sulhu daga cikin sharuɗin akwai ba za ku yi umra ba sai wata shekaran wannan shekaran kan ba za ku yi ba wai suna ga kaskanci ne in suka bari an sannan daga ciki kuma shekara goma babu yaƙi tsakanin mu da ku amma sun warware wannan alƙawari shi yasa aka yaƙe su a shekara ta takwas wato bayan shekara biyu da wannan alƙawarin aka yi fatahu makka sannan suka ce idan wani ɗan uwanmu ya bi ku za ku dawo mana da shi ko kuma in naku ya dawo ba za mu mai da shi ba zai zama yana tare da mu duk wannan sharuɗin manzo Allah sai sama ce ya yadda da su don a zauna lafiya amma sai na Umar shi hankalin ya tashi ya Rasulullahi yaushe za mu dau wannan kaskanci ya za mu dauki wannan kaskanci manzo Allah ya ce ka bari zai aka zo abin nan sai na Ali aka sa shi ya rubuta da ya zo rubutun ma ya ce bismillahir rahmanir rahim sai su ya ce a mukan ba mu san ar-rahmanu ba don su babu arrama suna inkarin sunan arrahman cewa Allah shine arrahman ba su san wannan sunan ba sai dai ka rubuta bismika allahumma manzala sama ce a goge a rubuta bismika aka sa min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga quraisha sai su hali yace law radinaka rasulullahi lama qatalnaka da mun yadda kai manzon Allah ne da ba mu yake ka ba ya za a rubuta daga Muhammadu manzon Allah sai dai a rubuta daga Muhammadu dan Abdullahi Allah sa sama ya ce sai na ali ya goge rubuta muhammadu dan abdullahi wannan abu ya daga wa sahabbai hankali musamman sai na umar ya za a dauki wannan kaskanci sai na ali ya ce shi kan bai zai goge ba manzala sama ya ce nuna mini wurin don ba iya rubutu ba iya karatu nuna mini aka nuna masa sai ya shafe wurin ya ce to ka rubuta muhammadu dan abdullahi cikin aka rubuta muhammad bin abdullah haka kuma aka yi kulla wannan sulhun aka tafi haka sai na umar ya zo wajen manzala sa sama ya ce ya rasulullahi ya za mu dauki wannan kaskanci yace alasna alal haqqi wa hum alal batil mu ba akan gaskiya muke ba su akan barna alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar in muka mutu mu ba janna za mu tafi ba su kuma in sun mutu wuta za su tafi manzala sama yace eh yace fa bima nu'id daniyata fi dinina akan me za mu dauki wannan kaskanci addinin ka shiga yaki manzala sama yake ce masa sai yake ce masa ya Umar ni fa manzon Allah ne ba zan yi ba sai abunda Allah ta'ala ya umurce ni ba zan yi ba abinda Allah ya ce ne shi zan yi mu ƴan kaɗan ne ba mu da yawa sai sai na umar yake cewa to ai ka ce mana ka yi mafarki an maka wahayi za mu yi umra to ya za mu kuma kwaba mu yi umran ba sai ya ce to na ce maka a mafarkin nawa a wannan shekaran za mu yi umra ban faɗa ba mafarki ne za a yi umra su suka yi zaton wannan shekaran ne ai manzo Allah sa sama bai san gaibu ba inda a san gaibu bare ta ba wannan shekara sai bari sai shekara ta bakwai shekaran da aka yi umra saboda haka bai ci ma zato yake a wannan shekarar ne saboda haka a koma sai na Abubakar Umar yake nan duk da haka dai bai huce bai je samu sai na Abubakar ya koka masa irin yadda ya koka manzon Allah ya za a yi haka muna kan gaskiya su suna kan barna yace haka ne in mun mutu aljanna za mu tafi so kuma wuta ba haka bane Abubakar yace haka ne yace to akan me za mu dauki wannan kaskanci sai sai na Abubakar yace masa manzon Allah ne fa zai yi abin da Allah bai umurce shi bane yace to ya ce za mu yi umra yace to ya ce maka a wannan shekarar ne ya gani za a yi umra shi ne bashi amsa irin wanda manzala sa suma ya bayar kuma baya wuri wannan shi ke nuna ilimin Abubakar cewa fi dukkan sahabbai ilimi nan daga nan aka kama tafiya aka koma Makka kawai a Madina a hanya aka saukar da inna fatana laka fathan mubina wato mun buɗe maka garin maka buɗi mabayyani ma'ana wannan sulhun da aka yi na hudaybiya alaman ne cewa makan ma gaba ɗaya za ta zama garin musulmi gaba ɗaya na aka karanta sai na Umar aka iso shi aka karanta masa ayan nan sai ke cewa dama wannan alaman buɗin maka ne sai dinga mamaki sai ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi ya dinga bashi hakuri akan kalmomin da ya masa ina cewa ya rasulullah ka nema mini gafara ka nema mini gafara kan jayyan da nayi da kai manzo Allah ya ce Allah gafarta maka Umar to wannan shine sulhul hudaybiya duk wanda ya wannan sulhun to yana da wata daraja kuma wanda ta dara sauran sahabbai waɗanda ba su je wannan sulhul hudaybiya ba abin nan eh sulhul hudaybiya shine kuma yake ce masa bai'atu ridwan bai'atu ar-ridwan wato ta yarda to sai ce fasairul ashabi sannan sai sauran sahabbai su suke bi ma waɗannan kuma kenan in ka cire mutum goma ko khulafa'ur rashidun sauran mutum shida wanda aka musu albishir da aljanna wanda suka je badar wanda suka je uhudu sannan sai kuma ka cire na bai'atu ridwan to masu bin su a daraja a al'umma manzon Allah sa sama sauran sahabbai wanda su kuma ba su samu wancan daraja ba amma kuma sahabbai to su suke bin su a daraja saboda sahabbai sune afdalul umma sune fiyayyen al'umma saboda sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taimake shi sun kare shi sun yada addini tare da shi sun ga manzo Allah sa sama da idon su sun rayu da shi yasa imam amma yake cewa wasuhbatu la ya'dilu ha shay'un a cewa mutum sahabi ba abun da yake daidai da shi a daraja kasancewa mutum sahabi na ce maka sahabi ne to ba wani aikin da zaka yi kuma ka kamo shi a daraja abdullahi bin umar yana cewa la tasubbu ashabi ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala maqamu ahdihim sa'atan ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadati ahdikum umrahu kar ku zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce zaman da sahabi yi tare da manzala sama na sa'a ɗaya, awa ɗaya, ko abin da bai kai awa ba to ya fi ibadan ɗayan ku tsawon rayuwarsa ko da zai shekara nawa a duniya don ba ibadan da za ka yi mata kai ta sahabin lada ko alama su ne feyun halitta bayan annabawa shi yasa manzala sa sama ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi لو أن أحدكم أنفق مثل عود ما بلغ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه kar ku zagi sahabbaina da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen udu na zinari ladansa bai zai kai mudu ɗaya na hatsi ko rabin mudu wanda sahabi ya bar fi sabilillahi to ne ibada za ka yi ka kama su nan da zai na fila raka biyu kai na fila ɗari nawa za ka yi kan ka iso shi lada ɗaruruwan da yawa in ka kwatanta dutsen udu zinari da kuma mudu ƙwaya ɗaya na hatsi da ka duk ibadan da suke yi Allah yana karɓanta ya ka darajanta da falalanta saboda kasancewansu sahabbai saboda haka su kuma sauran sahabban sun fi sauran al'umma gaba ɗaya kuma mazansu da matansu manyansu da yaransu bayinsu da 'ya'yansu da 'ya'ya da bayi duka ko bawa ne sahabi ba wani wanda zai zo da ba kuma ya ce ya kai shi daraja zai yi ko mace ce ba sahabiya ba wani kuma saboda maluntansa ko kuma ainihin walittakansa yau a ce ya fi wata ba sahabiya mace ba sahabiya ya ce ya fi ta daraja ba zai taɓa yiwuwa ba to da ba za a samu ainihin wanda suka kai su daraja a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka daga sauran sahabbai sai ce summal umma sannan sauran al'umma kuma wato su sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su Allah ya yarda da su kuma Allah musu alƙawari na aljanna don ubangiji ta ce la yastawi minkum من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وند سوك سابان سما تحوان هوا وند مسلمين تكافين فتح مكة يسير da dukiyarsa fi sabila yayi jihadi darajansa ta ɗara, na wanda sai bayan an yi fatahu makka an buɗe makka shekara ta takwas sannan ya musulunta ko yayi jihadi ko ya ciyar da dukiyarsa fi amma dukkanin su da wanda ya musulunta da farkon da na karshen ubangi ta ce wa kullum wa'ada Allahul husna kowanne daga cikin su an masa alƙawarin aljanna dukkanin su yan aljanna ne ibnu hazam yanke yace duk wani sahabi dan aljanna ne da dalilin wannan aya saboda haka kenan ba wani abu kuma da zaka yi ka kamo sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja sannan yace summal umma sannan sai sauran al'umma kuma su biyo baya sauran al'umma su biyo baya wato in an gama da sabai sai a biyo kuma akwai tabi'ai akwai tabi'u tabi'ina haka nan masu bin su karni uku sannan kuma sai a dawo kuma wato sauran jama'a kowa gurgudun imaninsa gurgudun darajarsa gurgudun fahimtar addininka da yadda kake tabbaka shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gurgudun darajarka gurgudun ka yin abunka don Allah gurgudun darajarka a wajen Allah ta'ala inna akramakum indallahi atqakum mafi darajanku a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah haka abun yake ta tafiya to wannan al'umman kuma ita kuma ta fi sauran al'ummatai gaba da daraja kaga haka muka ɗauko ko daga manzon Allah sai manzonni sai annabawa sauran manzonni kada ulul azmi sai sauran manzonni sai annabawa sai mala'iku ke bantattu sannan sai a zo khulafa'ur rashidun sannan sauran wanda aka bishir da aljanna sannan ka ɗauki badar uhud mutanen udu da badar sannan da mutanen badar sannan mutanen udu sannan yan bai ridwa sannan sahabbai sannan kuma sauran al'umma manzala sa sannan al'umman manzala sa sama kuma sun fi sauran al'ummatai gaba ɗaya sun fi al'umma annabi ibrahim sun fi al'umma annabi musa sun fi al'umma annabi isa sun fi al'umma annabi nuhu daraja sun fi dukkan al'ummatai gaba ɗaya daraja kuma da nassi na alqur'ani ubangiji ta dace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance ku ne mafi daraja a cikin al'ummatai waɗanda aka fidda su aka halicce su don amfanin mutane to da ka ba wanda kuma ya kai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja me yasa muka samu wannan darajan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su shine manzon mu Ke yasa alqazi iyalin yana cewa wa mimma zadani sharafan wa fakhran wa kittu bi aqmusi ada'u thuraya dukhuli ta ta ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya ya daga cikin abin da ya kara mini daraja da falala kasancewa na musulmi da kuma kasancewa na cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya bani darajar da na kusa na tabo tauraro da 'ya'yanta saboda saboda daraja wata wani tauraro ne da ake ce masa kaza da 'ya'yanta a sama shine surayya to kaga wannan shi ke nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama fiyayyen annabawa al'ummar al'ummarsa kuma sai suka zama fiyayyen al'ummatai su ne mafi yawan 'yan aljanna kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su ne mafi yawan ala tarbawna an takunu ruba aljanna bara ku so ku zama a kashi hudu na aljanna ku ne kashi ɗaya ba sabai suka yi kabbara suka ce Allahu akbar sun yi sai sake cewa la tarbauna an takunu sulusa aljanna ba za ku yarda ku zama wato kashi ɗaya cikin uku ne yan aljanna ba suka ce sun yarda suka yi kabbara ala tarbauna an takunu nisfa alil janna ba zai muku daɗi ba a ce ku ne rabin yan aljanna sabai suka ce Allahu akbar suka yi kabbara suka ce sun yarda manzala sama ce ku ne sulusanin yan aljanna in an kasa yan aljanna uku ko ka ɗauka shi biyu saboda darajar al'umma manzala sassa wasu ne farkon wanda za su fara shiga aljanna kafin wasu al'ummatan su shiga To darajoji na al'umma manzala sallama suna da yawa mun taɓa yin lacca a kansa saboda haka sun samu daraja da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma darajar fa tana samuwa in aka rike addini don kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nasi sai aka ce na bin ma'ruf wa hauna 'anil munkari wa na billah kun fi sauran al'ummatai gaba ɗaya daraja kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummuna kuna imani da Allah to su ma sauran sun yi imani mun yi tarayya da su yanzu abin da ya bambanta mu mu in mun ga ana mummunan aiki muna hanawa kyakkyawan aiki in ba a yi za mu ce a yi to kenan alkhairin wannan al'umma yana kunshe ne wajen da'awa kira zuwa ga addinin Allah da umarni da kyakkyawa da hana mummuna in aka rasa shi kuma to al'umman sai ta zama ta yi ƙasa sai ta zama ta yi ƙasa shi yasa manzo Allah sa yake cewa la ta'muranna bil ma'ruf la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum dhullan la yansi'uhu hatta tarju ila dinikum ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku hana mummuna in ba ka ba Allah zai dora muku kaskanci ba zai tsare ba zai dauke muku kaskancin ba har sai kun dawo addini a sai al'umma tana ɗaukaka tana samun daraja in tana tallata addininta in ana kau da fasadi da barna a bayan ƙasa sai Allah ya ɗaukaka al'umma sai ya zama tana da izza amma kana ganin ana munana ayyuka baka magana manya-manyan ayyuka na addinin musulunci an basu ba a cewa ayi kowa yana rayuwarsa yadda ya ga dama to ina darajar da za a samu idan aka rasa wannan sai Allah ya ɗora kafurai akan mu kuma sai ya zama su ne jagorori mu ba jagorori bane kamar yadda yanzu ya faru da musulmi su suke jagorantar duniya kafuri makaskanci ne a hanya ma ya ga musulmi dole ya bi gefen hanya dole ya zai ya bada jizya yana mai kaskanci amma yanzu kuma kafurai su suke jagorantar duniya saboda me saboda an bar addini ne an rike wani abu daban ba addinin ba sayyidina umar yana cewa nahnu qaumun a'addana Allah bil islam wa mahma ibtaghayna al-izza bi ghayrihi adallana Allah mu mutane ne da Allah ta'ala ya ɗaukaka mu da musulunci in muka nemi wata ɗaukaka muka nemi ɗaukaka ta wata hanya ba ta musulunci ba ya ce Allah ta'ala zai kaskantar da mu to in kaga musulmi al'umma manzala su sa samu kaskanci to ya nemi ɗaukakan ne ta wata hanyar daban shi yasa sai kafure kuma sai Allah ya ɗaka su akan musulmi saboda ba su rike addinin su ba su musulmi inda sun rike su ne da ɗaukaka su ne da izza Allah ya sauke. to sai mala yace wa fin nisa'i maryamun fazahara famnatu siddiqi ba'du al-kubra wa fin nisa'i an gama da jerin mata a maza to sai a dawo bangaren mata kuma suwa suka fi daraja wa fin nisa'i domin a yanda ka'idan take tafiya ar-rijalu afdalu minan nisa'i wato maza sun fi mata daraja ko don ba a yin mace ba annabiya annabawa duk a cikin maza suke zuwa to aka ce maza sun fi mata to amma fa akwai matan da sun fi wasu mazan shi sa wani ake cewa lamul jinsi ne wato al'innan jinsiya ce ba istighraqiya bane da aka ce ar-rijalu afdalu minan nisa ba ana nufin jami'ur rijali afdalu min jami'in nisa'i duka maza sun fi mata gaba da a'a a jumlance maza sun fi mata an hada mazan karfin suri daya aka hada mata karfin suri daya to maza sun fi mata mana amma in za a ware kuma to akwai matan da suka fi maza akwai matan da suka fi maza to yanzu za a shiga cikin mata waɗanda sun fi wasu mazan akwai matan da sun fi wasu mazan sai ce wa fin nisa'i a dangane da mata wanda ta fi kowace daraja maryam ita ce maryam mamar annabi isa alayhi salatu wassalam sai fa zahara sannan kuma sai zahara'u wato ita ce fatimatu zahara yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam famnatu siddiqi sai yar siddiqu wato ita ce aisha bintu abi bakari ita ma matar maza Allah sallallahu alaihi Aisha da Abubakar sai ce ba'adu bayan nan al sai Khadija ita take bimawa take bima Aisha ku fahimci wannan larabcin masu kuduba littafi famnatu siddiqi ba'd al ba a ce ba'd kubura ba da an ce ba'd kubura kubra sai a ce to wannan yar siddiqu Aisha ita take bima mata yar manzon Allah a daraja ba'd kubura amma bayan Khadija kenan Khadija ita ne a daraja ta uku sannan Aisha sai ta zo ga sai zama haka ma yake nufi amma da yace ba'dul kubra to shi aure sai na nufin Aisha tafi ne tafi wa tafi Khadija sabnatu siddiqi sai Aisha ba'du bayan nan kuma al kubra sai Khadija al kubra wato matar manzo sallallahu alaihi ta farko amma da cewa yi ba'dal kubra da sai a ce sai Aisha amma bayan Khadija kenan Aisha tana biyo bayan Khadija to zai ga fahimci wannan larabcin da kyau maryam ita ce ta fi su wato ita ce ta farko saboda ubangiji ta ala ba da kissanta a cikin alqur'ani maryam bintu imran maryam yan imran wato kafin a haife ta aka yi cikinta mamanta sai ta ce ta ɗauki ta yi bakance ta ɗauki alƙawari a wajen Allah ta'ala ta ce wannan ɗan nawa in na haife shi na ba da shi fi sabilillahi yayi wa baitul maqdis hidima ya dinga aiki wa masallaci kawai bana buƙatan ya mini komai ita ta yi zaton namiji za ta haifa da ta zo haihuwa kawai sai ta haifi mace sai hankalin ta tashi ta ce rabbi inni wada'tuha unsa ta ce ya Allah kuma mace na haifa mace kuma za ta zama mai hidiman masallaci ai za ta cakuɗa da maza in tana yi ma wata za ta zama tana haila ko kuma ta haihu ina za ta je ta wani aiki a masallaci sai kuma ta ce wa laysa dhakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba wato mace akwai matsalan da za su hana ta hidima wa masallacin za su zo mata na haila ko kuma na haihuwa amma namiji kuma kullum zai iya zama yana hidima wa masallaci akwai wasu malamai suka fassara wannan aya wasu kuma suka ce walaysa dhakaru kal unsa ubangiji ta'ala ne ba ta amsa walaysa dhakaru kal unsa walaysa dhakaru namijin nan da kika nema bai kasance ba kal unsa kamar matar da muka baki wato namijin da kika neman darajansa bai zai kai na wannan matan da muka baki ba maryam kenan maryam ta fi maza dewa daraja kenan ta fi maza da yawa daraja to kaga tun a cikin ta ana ta addu'a ta zama baiwar Allah ta zama bai nan sai aka haife ta kuma ta zama baiwar Allah to ubangiji subhanahu wataala ya yi bayanin ta a cikin alqur'ani ta dauki cikin annabi Isa alaihi salatu wassalam ba tare da ta sadu da namiji ba duk wata mata a duniya in ba Hawwa'u ba sai ta sadu da namiji take yin ciki to amma Maryam kuma sai ta yi ciki ba tare da ta sadu da namiji ba haka Allah ya hukunta abun don ya ɗaukaka darajanta shikenan ta zo ta haifi kuma annabi Isa alaihi salatu annabin Allah manzon Allah da aka tuhume ta ta yi zina Yahudawa suka tuhume ta ta yi zina dama Allah ta'ala ya sani za a tuhume ta don Maryam ta shiga damuwa lokacin da ta yi cikin ta ce ina mata mutu a manta da ita gaba daya a duniya Allah ta'ala ya kaddara kuma ta haifu ɗin ya mata duk gatan da zai mata sai ya ce mata in kin haɗu da wani ya tambaye ki ki ce kin yi bakancin ba za ki yi magana ba idan ta haɗu da mutum da ta haɗu da yahudawa suka ce ya maryamu ya ke ƴar uwan haru ma kana abokin mra'a sau'in wa ma kana ummuki baqiya babanki mutumin kirki mahaifiyarki ba mazinaciya ba ya zaki zo da ɗa kuma wanda yake ainihin bai da uba wanda bai da ba namiji bai sadu da ke ba kuma ki zo da ɗa suna tuhumanta da zina kenan shikenan sai ta musu nuni tace su tambayi yaron shi annabi isa suka ce qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zamu yi magana da wanda yake cikin tsumman goyo ina za mu yi magana da shi shikenan sai kawai annabi isa kawo magana inni abdullahi atani alkitaba al'ani na biyan har zuwa karshe ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi ya sanya ni kaza da kaza yayi ta bayani shikenan da kansa ya kare mahaifiyarsa yana jinjiri yana tsumman koyoyi magana kaga wannan shi ma daraja ne na Maryam sannan ubangiji ta lace wa izqalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya ke maryam Allah subhanahu wa ta'ala abin nan Allah ta'ala ya cewa kattina ka ambaci lokacin da mala'iku suke cewa ya ke Maryam Allah ta'ala ya zaɓe ki ya tsarkake ki ya zaɓe ki ya fifita ki a cikin akan matan talikai akan mata gaba ɗaya so da haka kenan wannan ya nuna darajan wato Maryam alaiha salam wasqafaki ala nisa'il alamin ya zaɓe ki fifita ki akan matan duniya gaba ɗaya akan matan talikai gaba ɗaya a wata suran ubangiji ta ala yana ba da misali na mata muminai ce wa maryam mamnata imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت min القانتين Maryam babban misali maryam wanda ubangiji subhanahu wataala yace ta tsare farjinta irin yan imrana wanda ta tsare farjinta ba ta yi zina ba saboda haka dan da ta zo da shi haka Allah ya kaddara shi ba tare da ta sadu da namiji ba kuma sannan ta gaskanta da ƙaddaran Allah ta rungumi kaddara da aka kaddara mata haka ta yi imani da littattafan Allah da ya saukar daga sama kuma ta kasance min alqanitin daga cikin masu ibada masu da'a wa Allah subhanahu wataala to kaga wannan ita ce Maryam mata maza da yawa ba su da wannan daraja shi yasa ita siddiqiya ce siddiqa ne ummuhu siddiqa mahaifiyar annabi Isa siddiqa ne irin darajar Abubakar kenan Allah ta'ala ya bata to sai ce fa zahara sai kuma zahara'u ita ce fatimatu bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma zauju abin zauju abin bintu abi bakarin zauju muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato fatima abin nan afwan fa zahara'u fatimatu bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam zauju aliyin radiyallahu anhu wato yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma matar sayyidina ali ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun ita ne kuma take bin Maryam a daraja don hadisi ya inganta a Bukhari manzo Allah sallallahu yana cewa amma yasurriki an takuni sayyidata nisa'il janna hadisi ne ingance ce, yanzu bai zai faranta miki ki zama daga cikin ki kasance shugabar matan aljanna ba wato ta zo ummu salma take ba da labari kafin manzo Allah sallallahu ya rasu sai Aisha abin nan Fatima sai ta zo ta yi sirri tare da manzo Allah sallallahu sai aka ga ta yi dariya sai aka sake mata wani sirrin sai ta kama kuka sai suka tambaye ta wani sirri ne sai ta ce ya ce mini za a karɓi ransa a wannan shika zai bar duniya sai na fashe da kuka to na biyun kuma da na yi dariyan cewa ni ne shugaban matan aljanna shikenan sai na dariya kaga wannan yana nuna maka darajan wato fatima manzo Allah ya ce fatima tsoka ne daga gare shi tsoka ne daga gare shi to ubangiji su manzala sallama ya nuna falalan yarsa fatima ita take bin wa ita take bin wato ainihin maryam sannan sai fabnatu siddiqi yar Siddiqi, ita ce ainihin aisha bintu abi bakarin zaujin rasuli sallallahu alaihi wasallam fatima yar abubakar kuwa matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam aisha aisha wato yar abubakar matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam to hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzo Allah sama yana cewa ko bukhari da muslim gaba daya yana cewa fadlu aisha ta ala nisa'i ka fadli saridi ala sa'iri ta falalan aisha akan sauran mata kaman falalan farid wani abinci ne da ake yinsa da nama da dibino kaman fifikon aisha akan sauran mata kaman fifikon abincin larabawa da ake ce masa sarid wanda ake haɗa shi nama da dibino a yamu tsashi. abinci ne mai daɗi ba su da abincin da ya fi wannan to kamar yadda wannan abincin ya fi sauran abinci daraja haka aisha ta fi sauran mata daraja shine sarid ba tuwo ba don na wasu suna fassara shi da tuwo <laughs> ai laraba ba su san tuwo ba eh, laraba ba su san tuwo ba sai dai a sudan ana yin wani abu mai kaman tuwo ana ce masa asida asida kaman tuwo yake amma in ka ci shi zaka ji ba irin tuwo mu bane so da haka sarid ba tuwo bane sarid wato shine abincin da aka hada aka yi shi da nama da ainihin dibi duk da daga baya sun yi ta yin wani kala-kalan fariti wanda shi kuma ba haka haɗinsa yake ba wani dan iraki ya ce mu a jordan mu zo mu ci abinci a gidan gidansa ya kawo mana ya ce wannan farid ne sai muka ga ba irin asalin wannan farid din mani shi kuma wani haɗe haɗin su ne daban amma dai akwai nama a cikinsa to ainihin aisha radiyallahu anha wannan yana nuna ainihin wato darajanta a wata riwayan manzala sassama yana cewa wato kamula minan nisa'i ko lam yakun minan nisa'i ghairu maryam bintu imran wa asiyatu imra'atu fir'aun wa inna fadla aisha ala sa'irin nisa ka fadli ta'ami ka fadli saridi ala sa'iri ta'am tace mata ba su cika ba sai guda uku kawai manzala sama ce mata guda uku ne suka cika suka samu kamala wato shine daga ciki yace akwai maryam yar imran akwai kuma asiya matar fir'auna yace falalan aisha akan sauran mata wato kaman falalan abincin sarid wato abincin da ake hada nama da wato dabino a cikinsa a bisa sauran ainihin wato abinci ina nuna falalan aisha radiyallahu anha to sai yace ba'dul kubra bayan ta kuma sai kubra wato ita ce khadija ita kuma khadija an ambace ta kubra lianna hiya akbaru nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificin matan manzala sallallahu wato babu wata mata da ta fita girma manzala sa sama ita ce matarsa ta farko ya aure ta tana shekara arba'in shi kuma yana shekara ashirin da biyar shekara goma sha biyar ta girme shi ya aure ta sannan da ya aure ta bai mata kishiya ba har ta bar duniya tare su tun ana maka kafin a koma a koma madina daga baya bayan tare su ya aure sauda ya tare da ita a makka ya aure kuma wato aisha ya tare da ita a garin madina to fadima a yadda malam ya jero a nan wato khadija ita take bima aisha amma wasu malamai suka ce Khadija ta fi Aisha daraja Khadija ta fi Aisha daraja saboda wani hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce manzon Allah sama ya kasance yana ambaton Khadija in ya ambace ta sai ya yabe ta kuma ya mata kyakkyawan yabo duk lokacin da ya ambace ta yabon ta yake ta ce wata ran sai kishi ya dauke ni sai na ce ya rasulullahi me yasa ne kake yawan maganan Aisha abun nan Khadija kullun Khadija Khadija kuma waqad abdalaka Allahu azza wa jalla khairan minha Allah ya musanya maka wanda ta fita wato tana nufin ita kenan ya za ka dinga yabonta duk lokacin da aka faɗe ta wata tsohuwar mata amma Allah ya musanya maka wanda ta fita kuma kai kullum aka ambace ta sai kana faɗanta sai ka dinga yabonta manzo Allah sama sai mata raddi yace wallahi ma abtalani Allahu khairan minha yace wallahi Allah bai musanya min wanda ta fi Khadija ba sai yace faqat abun nan faqat saddaqani ko amanat bi hina kadzabani nas manzala sama ya ce ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafurce mini wa saddaqanni iz kadzabani nas ta gaskanta ni lokacin da mutane suka ce ƙarya nake yi wa wasanni hina haramani nas ta taimake ni da dukiyanta lokacin da mutane suka hana suka hana ni dukiyarsu don ita take bashi guzuri ya je ibada a garo hira in ya ƙare zai ya sake karba ta taimake shi da dukiyanta sannan kuma yace wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id harramani auladan nisa'i sannan Allah ta'ala ya azirta ni da 'ya'ya daga wurinta a lokacin da ya hana ni 'ya'ya daga wata mata saboda duk 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayansu daga Khadija ne in banda Ibrahim Mu'azzam shine kawai wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa masa ita ma bai wasa ba matarsa bane so da haka bai haifu daga da ɗaya daga cikin matarsa ba matansa ba ya haifu da Khadija wato bintu Khuwailid wannan hadisi in ka duba shi sai nuna maka cewa Khadija ta fi wa ta fi Aisha don manzo Allah kamar nasi ne ma manzo Allah ya ce wallahi Allah bai musanya min wanda ta fita ba to amma wanda ya ɗauki cewa falalan Aisha akan sauran mata kamar falalan sari akan sauran abinci sai na nuna hadisin zahirin sai na nuna Aisha ta fi ta ci Khadija to da aka yi ta jayayya aka yi ta sabani Sheikhul Islam Taymiyyah da yazo sai ce to ai akwai abin da zai raba mana rigima a farkon musulunci Khadija ta fi Aisha don Khadija ta yi wa musulunci hidima a lokacin da babu Aisha tun ba a haifi Aisha ba har kuma kafin har ta haka haife ta kafin ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ce shekara shida ba Aisha abin nan Khadija ta rasu so da haka hidimar da ta yi wa musulunci a farko ya dara na Aisha so da haka sai zamana a farko musulunci Khadija ita ce a gaba sannan a ƙarshe kuma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to Aisha kuma ta fi Khadija hidima saboda ita ne ta ɗauki hidiman addini gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu nisfa dinikum min hadhihi humaira ku riƙi rabin addinin ku daga wannan jar matan ina nufin Aisha in abu ya rikicewa sahabbai sai a tafi wajen Aisha ita za ta warware ai manzon Allah ya ce kaza ko yayi kaza ita kuma sai zama hidiman da ta yi a ƙarshe Aisha kuma amin Khadija kuma ba ta yi wannan hidiman ba to da ka sai ce a farkon musulunci Khadija ta fi a ƙarshe ƙarshe kuma Aisha ta fi daraja dukkanin su masu daraja ne to ina mata guda hudu Maryam da Fatima da ainihin Aisha da Khadija su ne mata masu daraja ta kololuwa sannan mai bi musu ta biyar ita ce asiya asiya matar fir'auna manzon Allah sassan ubangiji ta ala misali da ita a cikin mata muminai yace wa daraballahu masalan lilladina amanu imra'ata fir'auna idh qala rabbi ibn li fil janna wa najjini fir'auna wa amalihi wa najjini zalimin Allah ta'ala buga misali da asiya matar fir'auna Allah ta'ala ya ce ka ambaci Asiya matar Fir'auna a lokacin da take cewa ya Allah ka gina mini gida a aljanna ka tseratar da ni daga sharrin Fir'auna da sharrin azzalumai domin ta rike addini a gidan da rike addini yana da wahala Fir'auna yana kashe ainihin banu Isra'il saboda sun yi imani da Annabi Musa yana azabtar da su ya hana addini ya ci gaba amma Asiya kuma ta yi imani ta koyi imani kuma matarsa ne to a lokacin da aka zo aka yi gurin wato ainihin tsafi wato lokacin da aka zo a gura da annabi Musa da matsafa duk wanda ya kada wani shine da gaskiya Asiya sai ta tura wakilanta su je su duba mata idan annabi Musa ya kada wa'annan matsafan ita za ta yi imani da shi da aka je aka gora kuma annabi Musa sai ya kada matsafan sandansa ta haɗe dukkan macizansu gaba ɗaya da aka zo aka gaya mata sai ta yi imani sai aka zo aka gaya fir'auna aka ce to ai matar ka ta yi imani sai ce mata ta aka ce ce eh ce to ku ɗauki wannan katon wannan dutse ku je idan tana nan akan ta yi imani da annabi Musa ku sauke mata dutsen nan akan ta ku halaka ta ba mata ta ce. in kuma ta ce ba ta yi imani ba to kar ku kashe ta mata ta ne shikenan sai ga jama'a sun ɗauko dutse za su zo su halaka ta mutanen fir'auna da ta hango su sai ta ɗaga idon ta sama ta roƙi Allah ta'ala ta ce ya Allah ka gina mini gida a aljanna tana daga idon ta sama Allah ta'ala ya nuna mata gidanta aljanna kafin a kashe ta da aka ɗauko dutse da a tsora mata sai Allah ya zare ranta kafin dutsen ya faɗo a kanta sai ya faɗo a kan gangan jikinta ba tare da ranta ba shi ita kan ta tafi aljanna gaba daya to wannan matan ita ma mace ce mai daraja to kaga irin wayannan matan in ana faɗan su wato abin nan eh, Maryam irin su matar Fir'auna Asiya irin su Fatima irin su Aisha irin su Khadija to ayin ana maganan su kuma maza da yawa kuma za su kwanta a ƙasa sun fi maza da yawa daraja yawa shi yasa wani yaya ban wasu mata ce walau kana nisa'u kaman zakarna da fuddilatin nisa'u ala rijali wa matta anisu lismi shamsi aibun wa taskiru fakhru lil hilali yace da mata duk irin waɗanda muka ambatan nan ne da sai a fifi da maza kai da mata duk irin waɗanda muka ambatan nan ne da sai a fifita mata akan maza da sai a ce mata sun fi maza ta ce amma wa'innan matan kasancewansu sunansu na mata ne ba zai hana su daraja ba ta ce yace ka duba rana ai mace ce a larabci za a ce dal'ati shamsu rana ta fito amma wata kuma namiji ne za a ce wata ya fito namiji ne amma da rana da wata wanne fi daraja rana ta fi wata daraja kuma rana mace ce wata kuma namiji ne to kaga wannan kasancewar rana an ambace ta mace bai tauye mata ta ba bai sa wata ya fi ta daraja ba to mata daga cikin mata akwai inda mata ne amma sun fi maza da yawa kuma daraja shine irin wa'annan matan kenan wa fin nisa'i maryamun fazara fabnatu siddiqi ba'd al-kubra da kuma asiyatu bintu imrana za mu tsaya anan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh